sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu haron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta lokacin da suke son kama mu to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a 24 ga watan Afrilu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa. Da masu sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labaran. an hana wa tsohon shugaban kasar iran mai tsatsauran ra'ayi jihar shiga jerin waɗanda za su iya takarar zaben shugaban kasar da za a yi a wata mai zuwa wata majiya a amurka ta faɗa wa kafar yada labarai ta cnn cewar gwamnatin amurka na shirin tuhumar julian assange ɗan kasar australia kuma shahararren ɗan fallasar da ya kirkiro shafin wikileaks wani mutum ɗan ƙasar belgium da ake zargi da kai harin ta'addanci a birnin paris a champs elysees ya mika kansa ga jami'an tsaro a garin antwerp kuma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa najeriya ta fita daga kanjin tattalin arziki in ji mahukunta wani abubuwan da aka ce sun ne sukan kawo recession din sun suna nan har yanzu ko dai ba su nan ka duba har yanzu dai Najeriya da an ci fita recession amma kaga cewa har yanzu farashin kaya suna nan inda suke a makocin najeriya kuma wato jamhuriyar kamaru shugaban kasar ne ya ba da umarnin a mayar da layin wato intanet ga wani sashen kasar wannan abu ne abin farin ciki saboda mun san irin wato matsalan da rashin wannan abu ya kawo mana a cikin wato namu eh, jihar shashin bamin da dabaya to yanzu dai mu dai ba abin da zamu ce tun kana mahmud lalo zai shigo da shirinsa na duniyar amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Wani mutum ɗan ƙasar Belgium da ake zargi da kai harin ta'addanci a birnin Paris a Champs Elysees ya miƙa kansa ga jami'an tsaro a garin Antwerp. Wani lauya na garin Belgium ya faɗa a yau Juma'a cewa mutumin ya je ya miƙa kansa ga 'yan sanda bayan ya ga hotonsa a kafafen sada zumunta na yanar gizo a matsayin mutum na farko da ake farauta dangane da wannan aikin ta'addanci. ba a kada ƙarin bayani akan alakarsa da harin bahar har zuwa yanzu. Ƙungiyar ISIS ita ta ɗauki alhakin wannan hari ta hanyar kafar yada labaransu, a inda suka bayyana wanda ya yi harbin da sunan Abu Yusuf ɗan Belgium. Ɗaya daga cikin mayakan ƙungiyar isis jami'an 'yan sandan faransa sun ce ɗan bindigar da aka kashe an gane wane ne shi amma ba su bayyana sunansa ba ko kuma alakarsa da ƙungiyar ta isis 'yan sandan sun tsare tare da yin tambayoyi ga 'yan uwan ɗan bindigar da aka harbe a cikin harin al'amura sun ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba a kan titin na champs elysees da ke birnin na paris a ɗaya bangaren kuma manyan jami'an tsaron faransa sun ce harin da aka kai a ranar alhamis a birnin paris da kuma shirin harin da 'yan sanda suka tarwatsa a prom marseille a farkon wannan satin duk wani shiri ne na ƙungiyoyin islamu masu tsatsauran ra'ayi domin sauya sakamakon zaben da ke karatowa a faransa jami'an sun bayyana fargaban cewa watakila za a sami ƙarin hare-haren ta'addanci cikin har da yiwuwar kai farmaki a rumfunan zaɓe a ranar zaɓen shugaban cibiyar nazari ta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa tilbert de montreal ya shaidawa jaridar le figaro ta faransa cewa su waɗannan ƙungiyoyin na neman su yi tasiri ne a cikin harkokin siyasa ko kuma yin katsalandan kan yadda za a gudanar da zaɓen. jami'an tsaro a faransa sun bayyana cewa dan bindigan da kafar yada labarai ta isis a mark news ta bayyana sunansa nan take a matsayin abu sai albajiki ya buɗewa wa 'yan sanda wuta ne a filin ajiye motoci da ke cham ese inda ya sami 'yan sanda guda uku da kuma dan yawon buɗe ido a yayin harin a wajen shagon sai da kayan sawa na max spencer labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wata majiya a Amurka ta faɗa wa kafar yada labarai ta CNN cewar gwamnatin Amurka na shirin tuhumar Julian Assange ɗan ƙasar Australia kuma shahararren ɗan fallasar da ya ƙirƙiro shafin Wikileaks. Tun shekarar 2010 ma'aikatar shari'ar Amurka take gudanar da binciken Assange bayan da Wikileaks ta buga dubunnan takardun sirri da aka sace na Amurka waɗanda ke da alaƙa da lamarin tsaro. a cikin makon jiya ne shugaban hukumar cia ta leƙen asiri na amurka mike pompeo ya faɗa a wani jawabi da ya yi a washington dc cewa wikileaks ta umarci wani jami'an tsaron amurka soji da ya tuno wasu bayanai na musamman da suka shafi amurka jaridar washington post ta ba da rahoton cewar lauyoyin ma'aikatar shari'ar amurka na ta shirya kararrakin da suka shafi irin hukuncin da za a yankewa mutanen da ke da alaka da wikileaks amma jaridar ta ce rahoton kowane hukunci akan waɗannan mutane na buƙatar izini daga wajen manyan ma'aikatan shari'ar jami'an laƙin asirin amurka sun ce rasha ta yi amfani da wikileaks domin buga sakonnin imel na tsohuwar 'yar takarar shugabancin ƙasar amurka hillary clinton a zaben da shekarar da ya gabata an hana wa tsohon shugaban ƙasar iran mai tsatsauran ra'ayi ahmadi nijar shiga jerin waɗanda za su tsaya takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a wata mai zuwa idan allah ya kai mu sai dai kuma majalisar koli ta malaman addini waɗanda ke nauyin tantance 'yan takarar ya dawa wa shugaban da ke kan karagar mulki a yanzu wato hassan rauhani ya tsaya takara rahani mai sassaucin ra'ayi zai yi takara ne da biyu daga cikin fitattun masu tsatsauran ra'ayi ibrahim raisi wanda ake wa gani mafi kusanci da shugaban addinin ayatollah ali khomeini da magajin garin tehran mohammed bakir al-qalibal ahmadi nijar ya ba da sanarwar tsayawar takara a satin da ta gabata a wani yunkuri na ban mamaki duk da shawar da khomeini ya bashi na cewa kada ya tsaya din tsohon shugaban kasar wanda ake wa kallon mai ra'ayin riƙau ko a cikin masu tsauran ra'ayi ya sauka daga mulki ne a shekarar uku bayan tangal-tangal da mulkin sai na, raba 'yan kasar da kuma keɓe ta daga sauran kasashen duniya. A nan kuma jihar Arkansas da ke Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa a karan farko a cikin shekaru goma sha biyu. An kashe ladan Lee ɗan shekaru hamsin 51 a jiya Alhamis da daddare bayan babbar kotun koli ta ki amincewa da dakatar da zartar da hukuncin kisan a kansa An yanke wali hukuncin kisan kai ne sakamakon dukan wata mata da ya yi ya kashe ta har lahira da karfan tayar mota a shekarar 1993. Jihar Arkansas ta yi amfani da magunguna har guda uku wajen kaddamar da hukuncin kisan ciki har da wani magani mai suna zalam Jihar ta Arkansas ta shirya kaddamar da hukuncin kisan akan mutane takwas a cikin kwanaki goma sha ɗaya a watan Afrilu kafin maganin ya lalace. Labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da labarin da ke cewa Najeriya ta fita daga halin matsin tattalin arziki. Ko ina gaskiyan wannan batu ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a kwanan nan dai wata cibiya mai nazari akan tattalin arziki na duniya da ake kira world economic da ke da kwata a birnin london ta yi bayanin cewa najeriya ta fita daga kangin matsan tattalin arziki da take fama da shi a 'yan shekarun nan a rahoton da wannan cibiya da ke da kwata a birnin london ta fitar da ta ce an samu karuwar saye da sayarwa a hada-hadar kasuwanci ta najeriya sama ma dai a watan maris da ya gabata inda hada-hadar ya kai na kashi hamsin da uku da dugu biyar cikin ɗari da ke zama mafi girma a 'yan shekarun nan alamun da ke nuna cewa farashin kayayyakin yau da kullum da na masurufi sun sauko to kome ake nufi da matsalar tattalin arziki da ake kira recession a turance tambayar kenan da na yi wa dr isa imam malami a sashen koyar da nazarin tattalin arziki a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina wato in ana maganar recession wani hali ne da akan samu mutane a ciki ko kuma tasa a ciki wanda akwai kunci kamar tashin farashi da kuma rashin aiki yi da kuma za a ga cewa yawanci manoma da kuma masana'antu abubuwan da suke yi za a ga cewa duk production da suke samu ya dan sauka kasa to shine ake nufi da recession to sai dai kuma duk da wannan rahoto da wannan cibiya da ke da shalkwata a birnin london ta fitar yan najeriya suna cewa har yanzu ba su gani a kasa ba kamar da wannan mata mai suna judith ta shaida mani even up to pure water is does not even calm down. I am begging Buhari, please, he can do something to the economy. so that everything will come down. Ta ce kayayyaki sun yi tsada hatta fiye watan nan tun da ya tashi bai sauko ba. Muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da yi wani abu wajen ganin kayayyakin masarufi sun sauko. Abin da ya sa na tambayi wani dan kasuwa mai suna Abdullahi Mani ko ina dalilin da ya sa kayayyakin masarufin ba su sauko ba duk da cewa farashin dalan ya karye. Eh to mu yana da cewa dala ya sauko amma gaskiya a bangaren kayan masarufi farashin bai canza ba har yanzu. Sai ma kara hawa waɗansu kayayyakin da suke yi wanda ya kamata a ce tun tunda an ce dala ce take sa abubuwan suke hawa sama gashi dala na sabko amma kuma farashin hanyar da ya ki sabka ko me masana tattalin arziki za su ce game da ci gaba da hawa farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin na Najeriya duk da ikirarin da ake yi cewa tattalin arzikin Najeriya ya farfado ga dai Dr. Isa Imam wani abubuwan da aka ce sun ne su kan kawo recession din sun suna nan har yanzu ko dai ba su nan ka duba har yanzu dai Najeriya da an ci fita recession amma kaga cewa har yanzu farashin kaya suna nan inda suke ba sauka ba ma na biyu kudaden da aka samu da kuma ake sai abubuwa da har yanzu kudi bai karuwa ko da yake in ka duba cewa yawancin najeriya inda ake samun kudi ta wurin aiki ne mutane masu aiki amma aiki a gwamnati amma ka duba har yanzu ba samu an kara albashi ba domin wani albashin shine zai sa mutane su samu dama suna sai abubuwa su masana'antu kuma su samu kuma suna producing ana sayarwa da kuma ana samun aikin yi. Babban Jibrin Murya Amurka daga Lagos. mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar kula da su. daga Najeriya sai makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Kamaru inda shugaban kasar Paul Biya ya ba da umarnin a mayar wa yankin arewacin kasar da layin yanar gizon su da aka yi tsinke. Ga Mamman Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru musabiya ya umarci hukumar sadarwa na ƙasar ta Kamaru ta gaggauta mayar da yanar gizo-gizo wanda suka tumbuke wa jihohin ƙasar guda biyu na 'yan awaren Ingilishi bayan sun kwashe sama da watanni uku ba sa amfani da intanet. Alhaji Abdullahi ɗan asalin birnin Bamin da ne wannan abu ne abin farin ciki saboda mun san irin wato matsalan da rashin wannan abu ya kawo mana a cikin wato namu eh, jiha ta shashin bamin da dabaya to yanzu dai mu dai ba abin da zamu ce tun mai kasa ya fara da wannan muna ganin wato da alaman cewa lallai ana kokari a gyara wato duk wayansu matsalolin da dama suka haddasa irin wannan abubuwa kenan za ku janye irin korafin da kuke yi na cewa a raba kasar eh to batun janyewa yanzu abun ya danganci irin wato eh, tattaunawa da aka yi ba wai abu ne da kawai don an da yanar gizo-gizo shi shikenan magana ya wuce ba yanzu dai muna so mu ga kuma me za a kara nan gaba amma dai abin da za mu tabbatar wa jama'a shine babu wani mai nema ya kuma tashin hankali cikin wannan ƙasa namu uwar gida yasmin yakubu ta nuna farin cikinta da mayar musu da intanet ɗin da aka yi The eh, mun gode wa shugaba Paul domin yanzu za mu samu damar aikawa da sakonninmu da kuma yadda za mu dinga amfani da yanar gizo-gizo a jihohinmu ko da tura kudade ma mu za su iya tura mana adu da muke karatu sannan zan yi amfani da wannan dama in sanar da cewar Mr. Biyadai ya cancanta ya sako mana al'ummarmu waɗanda yanzu haka suke garmin a gidan yarin yawunde wannan al'amari dai na 'yan awaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru da gwamnatin kasar yau kimanin wata shida kenan suke kai ruwa rana abin yaƙi ci yaƙi cinyewa ko da a 'yan kwanakin nan ma sai da majalisar ɗinkin duniya suka ja kunnen gwamnatin kasar da ta gaggauta sako waɗanda suka kame su a garin baminda da garin boya a yadda suke yin bore na neman 'yancin su su kimanin dubu biyu muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru. Lallai shugaba sama daga Kamaru sai kuma jamhuriyar Nijar inda likitoci suka ce sun janye yajin aikinsu domin su taimaka wa ƙasa sakamakon ɓallewar cutar sankarau da na ciwon anta. Ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yau ne Juma'a 21 ga watan Abrilun shekara ta 2017 ake zuwa ƙarshen yajin aikin malaman asibiti ƙwararru na jamhuriyar Nijar. Sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar bullar cutar ɗan sankarau a waɗansu yankunanta. Haka ma da bayyanar wata cutar anta a lardin Difa wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 25 zo yanzu. Abin da ya sa na tuntuɓi magatakarda na ƙasa na ƙungiyar malaman asibiti ƙwararru na jamhuriyar ta Nijar. Nijar Malam Zabairu Kwangize domin jin dalilansu na shiga ya yajajen aikin a cikin wannan lokacin da kasar ke fuskantar waɗannan cututtukan. Muna tsane da yau shekara uku da muka kai wannan kuka wajen gwamnati. Wannan tun lokacin da muka kai wannan kuka mun sha zama bisa tebur mun sha magana mun sha magana abubuwan da muka samu muka aje ba a taba tabbatar da su ba. To shi yasa har yau matsalar tana nan mun ko muka ce in dai ba a shahe muna wannan hawaye ne ba lokaci zuwa lokaci za ku gane mu wani cikin yi da wannan Kuna shiga yajin aiki a daidai irin wannan lokaci gashi ana fama da alloba ta dan sankarau da ma wata cuta da ta bulla yankin difa ba ku ganin za ku kawo ma tahiyar lafiya wani tarnaki. A wanda ba mu kawo mata wata tarnaki tun da ka san da mun kace a kowanne aiki na jalolo. Kenan duk abun da yake dangace da su wannan muna sa hannu a ciki in kuna a tuna ma wani shekara nan mun ka tashi mun kwaso likitoci musamman daga yamai zuwa isa mu zo mu dawo musu game da wannan matsala da yaƙi-yaƙi wannan da boko haram. a cewar malam abdani dan fafatakar kare haƙoƙin al'umma na ƙungiyar indd ash reshen birnin kwanni yin yajin aiki a irin wannan lokacin ga malaman asibitin kwararru san bai dace ba. lalle daidai ne suna da yanci na su nemi hakkin su amma kaga bisa ga cikin wanga lokaci ni sai in ga bangaren mu kamar bai daidai ba saboda muna cikin wani wani mawacin hali bisa ga cikin wata turutata ta. ka diba ai ka san shi alloba an ka ce maka ana cikin shi to duka ba ba a ciya a dauki wasu abubuwa wanda ya kamata na neman abin ga sai kenan ai hakuri bisa ga jarraba da Allah ya muna muna cikin wata wani yanayi na alloba a ce sun zaka sun aza muna yajin aiki mu bangaren mu ban ba su goyon baya ba bisa ga cikin wanga yanayi da ake ci a bangaren hukumomi cewa suke yi yi suna ci gaba da yan alluran rigakafin yaƙi da cutar ɗan sankarau a cikin ƙasar domin kare lafiyar al'umma runa mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, inda za mu tattauna kan kairuwar rana da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa dangane da batun shirin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke kokarin haɗawa, lamarin da ya janyo rudani bayan kalaman da shugaba Trump ya yi na cewa Amurka ta tura ayarin jiragen ruwanta na yaki zuwa yankin Pacific. To a ranar Laraba da ta gabata ne fadar White House ta musanta batun da ake ta yayatawa cewa ba a san inda ayarin jiragen ruwan yakin Amurka yake ba, wanda jiragen saman yakin kasar kan sauka a kansu, wanda kuma hukumomin kasar suka ce ya doshi yankin Koriya ta Arewa lamarin da ya zamanto ba haka ba ne. Wannan mataki na tura ayarin jiragen ruwan wani shiri ne na fuskantar barazanar da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ke yi wa Amurka. sai dai matakin ya haifar da rudanin siyasa a cikin amurka amma da kasashen waje musamman ma ga kawayen amurka da ke yankin pacific lamarin da ya samo asali ne tun a makon da ya gabata bayan da dakarun amurka suka fitar da wata sanarwa wacce ta nuna cewa an baiwa ayaran jiragen ruwan yakin ruwan amurka da ke samun jagorancin babban jirgin calvinson umarnin ya nufi arewa daga inda yake a singapore kwana guda bayan fitar da wannan sanarwar shugaban ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jim mattis ya fito ya kara wannan mataki da suka ɗauka. Uh, wannan ayarin jiragen kan yi zirga-zirga a yankin Pacific kuma ya kama hanyar zuwa can. domin kasancewarta a nan shi ya fi alkhairi a daidai wannan lokaci. Da yawa daga cikin manema labarai sun fassara waɗannan kalamai na Matis a matsayin cewa ayarin jiragen ruwan sun nufi yankin ruwan Koriya ne. Baya ga kalaman na Matis, kalaman shugaba trump yayin wata hira da yi da fox business sun kara samar da madogara ga abin da matis ke nufi na cewa jiragen ruwan sun nufi yankin koriya za mu tura ayarin jiragen ruwan yaƙinmu masu ɗan ƙaran ƙarfi muna da jiragen yaƙin ruwa masu nutso waɗanda ke da ɗan ƙaran ƙarfi to sai dai a wani abu da ya sha bamban da haka ashe jiragen ruwan yakin na amurka ba nan suka dosa ba wani yanki ne da ya hana riga da yankin na koriya wanda ke da nisan kilomita 5,000 daga koriyan tuni dai fadar white house cikin sirri ta ɗora laifin wannan rudani akan rashin fahimtar juna hakan ya sa ranar laraba da ta gabata a kakakin fadar white house sean spicer ya fito ya musanta cewa shugaba trump ya yi yaudari al'ummar amurka shugaban cewa ya yi muna da ayarin jiragen ruwa na yaƙi da suka doshi yankin ruwan koriya wannan haka lamarin yake ya faru kuma yana kan faruwa sai dai spicer bai tsaya a nan da kalaman nasa ba domin ya ɗora laifin akan manema labarai inda ya ce ya kamata a ce sun nemi ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon domin tantance lamarin Kuna tambaya ta akan me yasa ba ku sani ba, ni ma ban sani ba. Wannan tambaya ce da ya kamata ku tuntuɓi rundunar tsaron Amurka da ke yankin Pacific ko kuma ma'aikatar tsaro or the Department of Defense. To a halin da ake ciki yanzu, rotanni sun tabbatar da cewa ayarin jiragen ruwan na Amurka ya doshi yankin ruwan koreyan kuma na sa ran zai isa nan da ƙarshen watan nan na Afrilu. A dai 'yan kwanakin da suka gabata ne Amurka da Koriya ta Arewa suka yi ta da jijiyar wuya saboda wani abu da Amurka ta kwatanta a matsayin takala da Koriya ta Arewan ke yi na gwaje-gwajen makamai masu linzami. Lamarin da ya sa mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar bazata zuwa Koriya ta Kudu. inda ya bayyana cewa lokacin haƙuri ya ƙare dangane da irin takalar da koriya ta arewan ke yi the era of strategic patience is over lokacin nuna haƙuri ya ƙare wasu dai na ganin waɗannan kalamai sun yi nauyi da yawa idan aka ɗora su a ma'aunin hudar diflomasiyya ko da yake amurka ta ce ba za ta iya tsayawa tana kallon shugaba kim jong un yana faɗaɗa shirin su na mallakar makamin nukiliya ba kamar yadda kasar ta nuna a lokacin wani faretin bikin tunawa da shugaban da ya kafa kasar ta koriya ta arewa shi dai shugaba trump ya nemi china ta kakaba takunkumin tattalin arziki akan korea ta arewa sai dai wasu na ganin wannan mataki ne da gwamnatocin da suka gabata suka ɗauka wanda hakan bai wani tasiri ba ya zuwa yanzu dai babu tabbacin abin da shugaba trump ke shirin yi wajen tunkara korea ta arewan ko yake ya ce amurkan za ta yi gashin kanta wajen kawar da barazanar koriyan to shin ko irin wannan dabara ta kin nuna manufofinsa kan koriya ta arewa a yanayi irin wannan za ta yi amfani chris hill tsohon jakadan amurka ne a koriya ta kudu kuma shine mai shiga tsakani dangane da batun makamin nukiliyan na koriya ta arewa dabara kin nuna inda ka dosa dabara ce mai kyau idan kana wasan kwallo ko kuna na kwando domin abokanan karawa ba za su san manufofinka ba sai dai hakan ka iya janyo matsaloli musamman idan abokanan karawar taka ba su san ka sosai ba kuma ba su san yadda kake shirin aiwatar da wani abu ba to yanzu da ya rage ne a tsaya a ga inda wannan takaddama ta dosa domin kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana da koriya ta arewa da ita kanta amurkan ba a san wani mataki za su ɗauka nan gaba ba duk da cewa ayarin jiragen ruwan yakin amurkan sun doshi yankin ruwan koriya masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud dalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ma a gaida Mahmud yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro ka aiko mana. zan fara da sakon haɗin gwiwa ne wanda ta fito daga salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Plateau da alhaji salisu abubakar imam jingir mai basum oil kuka ce tabbas bullar cutar hanta a jamhuriyar niger ba karamin abin takaici ba ne da fatan hukumomin lafiyar ƙasa za su gaggauta ɗaukar matakin da ya dace domin magance wannan cutar ganin irin yadda yake yaduwa kamar wutar daji ta gaba ta fito ne daga shugaba adam bagwai a jihar kano najeriya kace ce hakika matakin dakatar da manyan jami'an gwamnatin tarayya biyu da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi tare da maye gurbinsu da wasu yayi daidai su kuma da fatan doka za ta yi aiki a kansu matukar dai aka same su da laifukan da ake zargin su da aikatawa kuma muna kira da a haramta musu rike kowane irin mukami ko kuma tsayawa takara a najeriya assalamu alaikum sashen hausa tabbas wannan dakatarwar da aka yi wa sakataren gwamnatin najeriya babacir david lawal da na hukumar likin asiri da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ya dace saboda ya zama darasi ga masu shirin aikata irin haka musamman a cikin makarraban gwamnati sako daga umaru forever gashuwa hakika al'ummar kebi ta arewa mun yi babban zaben tumin dare wajen zaben sanatanmu na kebi ta arewa dr haya argungu domin tun lokacin da muka zaɓe shi babu wani aikin ci gaba da ya kawo al'ummarsa don haka ya kamata sanata ka gyara kafin talliya ta ƙarshe ta kuce maka sako daga garba na hallikan ba da hassan mai waya kan giwa daga ƙarshe sai wata fito daga ilyasu muhammadu tungan bako kace 'yan siyasar najeriya ana wanke tukunya don gobe ne ku kwana da sanin cewa akwai ranar yin dillanci muna jiran ku a shekara ta biyu da goma sha tara a rumfan zaɓe. To madalla yanzu kuma ga wani saƙo. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. a kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fiyafiyen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu, sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka anya ko muryar amurka ba san wani abu game da boko haram ba a ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon wannan ai kawai muryar amurka na kokarin haɓaka al'amuran kungiyar boko haram ne daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar hanyar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da murya Amurka ta yi? Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne ya sa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 din nan. ta inda za mu sakala bayanai kama tun daga alaƙa ilimi shugabanci lafiya da kuma al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matukar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma. yau da gobe. Shirin matasa. Da karfe hudu da rabi zuwa biyar na yamma tun daga ranar Litini har zuwa ranar Juma'a makon gobe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. An hana wa tsohon shugaban kasar Iran mai tsaron ra'ayi Ahmadinejad shiga jerin waɗanda za su iya takarar zaben shugaban kasar da za a yi a wata mai zuwa. sai dai kuma majalisar koli ta malaman addini waɗanda ke da nauyin tantance 'yan takarar ta darwa shugaban da ke kan karaga a yanzu hassan rauhani da ya tsaya takaran rauhani mai sassaucin ra'ayi zai yi takara ne da biyu daga cikin fitattun masu tsatsauran ra'ayi ibrahim ra'isi wanda ake wa ganin mafi kusanci da shugaban addini ayatollah ali khomeini da magajin garin tehran muhammad bagheer ghalibaf jihar arkansas da ke amurka ta aiwatar da hukuncin kisa a karan farko a cikin shekaru goma sha biyu an kashe ladalli dan shekaru hamsin 51 a jiya alhamis da daddare bayan babbar kotun koli ta ki amincewa da dakatar da zartar da hukuncin kisan a kansa an yanke wali hukuncin kisan kai ne sakamakon dukan wata mata da ya yi ya kashe ta har lahira da karfin tayar wayar mota a shekarar 1993 To madalla da ta kai tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausa da ta gabatarwa. sai julie gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu wato malam john ni ladar ibrahim ke cewa sai an jima da dare ku ji mu da wani sabon shirin